ga watan Satumba na shekara 2017 an fafata a wasa ɗaya tilo da ya rage a bangaren Premier League na kasar Ingila na shekara 2017 zuwa 2018 a wasan mako na shida inda kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ta lalasa West Bromwich da kwallo biyu da nema sabon dan wasan Arsenal Alexander Lacazette shi ya jefa kwallon duka biyu inda ya jefa kwallon farko a cikin minti 20 daga bisani aka samu bugun daga kai sai mai tsaron gida a cikin minti na 67 inda dan wasan ya sake jefa kwallo ta biyu wannan nasara da kungiyar kwallon kwallon kafa ta Arsenal ta samu ya ba ta haurowa matsayi na bakwai a teburin Premier League na kasar Ingila a mako na shida. Haka ma abin yake a can kasar Spain inda aka fafata a wasa ɗaya tilo da ya rage shi ma bangaren La Liga na kasar na shekara 2017 zuwa 2018 shi ma a mako na shida. Inda kungiyar kwallon kafa ta Real Betis ta lallasa Lamenta da kwallo hudu da nema. Har yanzu dai muna nahiyar ta Turai a dawo ci gaba da gwabzawa a wasannin cin kofin zakarun nahiyar Turai Yofa Champions League na shekara 2017 zuwa 2018 a matakin wasan rukuni zagaye na biyu ga yadda wasannin za su kasance kungiyar kwallon kafa ta sabila na kasar spain za su karbi bakuncin morebo na kasar slovenia sai sparta moscow na kasar rasha za su kwarje gumi da liverpool na kasar ingila a kasar ingila ko manchester city ne za ta karbi bakuncin shakhtar donetsk na kasar ukraine sai napoli da kasar italy za su karbi bakuncin feyenoord na kasar netherlands kungiyar kwallon kafa ta monaco na kasar faransa kuwa a faransa za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta FC Porto na Portugal. Sai ba sekta na kasar Turkiya su da gumi da RB Leipzig na kasar Jamus. Borussia Dortmund kuwa a Jamus za ta karɓi bakuncin Real Madrid ne na kasar Spain sai Apple daga kasar Cyprus za su da gumi da Tottenham za a ta wasannin ne duka da misalin karfe 8 saura kwata na dare agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da kasar Chadi a yau. daga nahiyar turai za mu dawo nahiyar afirka a tarayyar najeriya inda mai horar da kungiyar kwallon kafa ta super eagles na najeriya gary not dan kasar jamus ya ce ko kusa ba zai canja 'yan wasansa guda 23 wanda suka fafata da kungiyar kwallon kafa ta kasar kamaru a wasan neman tikitin shiga gasar cin kofin duniya na shekara 2018 wanda za a yi a kasar rasha a wasan rukuni inda najeriya ta bi kamaru har gida suka tashi Changers ɗaya da ɗaya. A ranar bakwai ga watan Oktoba na shekara 2010 bakwai najeriya za ta karɓi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta zambia ne a uyo jihar akwa ibom a tarayyar najeriya a matakin wasan rukuni na ba inda a yanzu haka najeriya take jan wannan rukuni a mataki na farko da maki goma zambia ko tana mataki na biyu ne da maki bakwai sai kasar kamar wanda tunin aka cire ta tana daya bugun umarni ne inda take mataki na uku da maki uku sai kasar algeria ita ma ta yi wajen da a mataki na hudu da maki ɗaya ƙasa ɗaya tilo ne dai ake bukata a kowace rukuni wanda za ta wakilci wannan rukuni a gasar ta cin kofin duniya da za a yi da zarar najeriya ta samu nasarar doke kasar zambia ta ya tabbata najeriya ta samu tikitin zuwa gasar abinda da ya sauwaka kenan a labarin wasannin namu na yau daga nan dandalin biyu sai kuma gobe ku kawo muku irin wainar da aka toya da ma wadda za a toya a gobe musamman a gobe za a ci gaba da fafatawa a gasar cin kofin zakarun nahiyar turai huta lafiya